السلام عليكم wa الله وبركاته ذرية الفكر 'Yan uwa masu albarka. kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan jerin giyar silsila mu, wanda muke ambata bayani dangane da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah har yanzu ban gushe ba muna kawo mana irin nau'o'in zikirori da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi domin neman tsari daga abubuwan shedan babban maki na dan adam da kuma abubuwan da yake sanya dan adam su kasance a cikin shi al-imam al-bukhari Allah ya gafarta mishi ya rawaita hadisi a cikin littafinsa al-adab al-mufrad wanda malam muhammad nasir bin albani ya kawo shi a cikin bangaren sahih al-arab mufrad daga sahabi ma'qil bin yasar Allah madaukakin sarki ya kara mu yadda yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira babban abokin nan nashi babban sahabi Abu Bakar Allah ya kara mishi yadda wannan hadisi al'imamu a suyubi shi ma ya fitar a cikin aljami'u sahihar ɗinsa wanda malam muhammad nasiru zai har ila ya inganta shi a cikin sahihar jami'a wanda shi wannan shi abubakar ɗin ne da kanshi yake ba da labari amma ma'ana hadisan dukkan su guda ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai abubakar ka sani shirka a cikinku ya fi ɓoyuwa fiye da tururuwa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina faɗin maka wannan kuma ina mai rantsuwa da wanda raina yake a hannunsa lallai ɓoyuwar shirka a cikinku ya fi wato ɓoyuwar tururuwa a wuri wanda yake mai girma to ne sai mun Allah sallallahu alaihi ya ce bana nuna maka wani abu wanda idan ka aikata shi to zai gusar maka da karamin shirka da babbar shirka ba ma'ana in kana faɗin wannan addu'a ko wannan zikiri to Allah zai taimake ka za ka rabu da ainihin wasu wannan shirka ta da babban ta. domin shi shirka ka ta kai ga annabawan Allah suna neman Allah ya tsare su daga ainihin wato shirka ku dubi annaban Allah annabi Ibrahim alaihi salam irin yadda shirka ta wahalar da shi a cikin al'ummarsa wanda ya yi iyayensa wajen da ya dawo da mahaifinsa kan hanya madaidaiciya amma ina wannan shirka da ya riga ya shiga cikin jininsu da fargonsu? ya sa bai saurari abin da ainihin wato mahaifin nasa Ah, bai saurari abin da ɗan nasa yake gaya masa ba don haka a ƙarƙashin wannan suka nemi su hallaka shi kamar yadda alƙur'ani ba mu labari daga ƙarshe dai har suka kore shi daga cikin ah, daga cikinsu wannan ya kai ga annabi ibrahim saboda sanin haɗarin shirka ya rinka yin addu'a wa jinubi wa baniya na abu da asnam Allah ka tsare ni da ni da 'ya'yana daga bautan yin wato gumaka to shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya rinka neman sani kuma ya rinka koya wa al'ummarsa su rinka neman sani daga shirka to menene abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bana nuna maka wani abu idan ka aikata shi zai tafiyar maka da kananan shirka da manyan shirka da ke cikin ba daga cikin manya-manyan shirka shine bautan wani koma bayan Allah gumaka ne bishiyoyi ne da makamantansu kanana kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana akwai yin abu ba dan Allah ba ma'ana ariya wata rana da biyo sahabbai karatu game da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyayi karamin shirka sahabbai suka ce menene karamin shirka annabi ya ce ariya wato irin waɗannan abubuwa da mutum zai rika yin abu domin idan mutane ko kuma domin mutane su ji shi wannan na daga cikin shirka amma idan aka gwada shi da wancan da an yi wato yin sujjada da gumaka ko duwatsu to wannan karami ne shi sa na sallallahu alaihi wasallam ce in kana yin wannan addu'a zai tafiyar maka da manyan shirka da kananan su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta kulu ka rinka cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wannan shine addu'ar atakaice ma'anarsa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana ala ya Allah abun bauta na ina neman ka tsare ni daga in hada wani da kai a cikin ibada a halin ina sani saboda Allah maɗaukakin sarki yana kama mutum da laifi ne wanda yake cikin hayyacin shi a lokacin da ya aikata shi amma abin da mutum ya a bisa rashin sani ko a bisa kuskure ko tilasti to Allah ya yi mana afuwa akan wannan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya koya musu cewa wa ana a'lamu a halin ina sane wannan abu shirka ne kuma ya aikata shi Allah ta tsare to ta ɗaya bangaren kuma abin da ba ka da masaniyar shi ba ya annabi yake karshe kuma wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman gafararka daga abin da ban sani ba shi kuma ana ko da na aikata wani abun a halin ban sani ba to wannan ina neman ka gafarta mini ya Allah kaga wannan sai dai da faɗin Allah madaukakin sarki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ishara akan shirka da Allah baya gafartawa kai tsaye sai Allah zai koya mana yi da za mu gani manzanin Allah daga barinsa abinda kuma bai kai shirka ba shine daga cikin abubuwan da mutum zai rika yi da rashin sani da ko kuma laifukan da zai yi kasa da shirka sai Allah zai koya wa mutum neman istifari daga bare shi domin duk abin da mutum ya yi in Allah ya gafarta mishi to tamkar kamar bai aikata shi ba. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shi ya yi wato gaban da za mu tunatar da mu a wannan karo da fatan Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya kare mana zura'an mu daga mara shirka da kuma abubuwan da suke da shirka assalamu alaikum wa rahmatullah